يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد malamai da yan uwa ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan dare na lahadi 25 ga watan eh, rabi'ul akhir hijira 1444 wanda kuma daidai da 19 ga watan eh, nuwamba miladiya 2022 muna masallacin imamu malik ne da ke bisa titin gero a unguwar rinjin sambo da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin irshadu salik ila ashrafil masalik littafi ne da ke bayani akan eh, matsaloli na eh, ibada da kuma mu'amala a cikin mazhabar imamu malik rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna a cikin babin da ke magana akan shafa kan hufi <clears throat> za mu tashi ko muna cikin magana akan shafan aljawrab almujallat wal hufi mm, an sa sannan kuma an kawo hufi an sa kuma a sama an rabka um, hufi kenan saman aljawar safa darasinmu na tara za mu gabatar cikin wannan daren da ikon allah mai littafi yana cewa fa inna a guba da masfihi ba dar ila masfil asfal kamar wanda ya rafka eh, kufi guda biyu da ya zo wurin alwallah sai ya shafa a kan kufi sannan bukata ta kama shi sai ɗaya da kufin ga da ya shafa a kai sai ga wani kufi na ƙasa to sai maza ya shafa a kai da niyan kammala alwalla idan bukata ta sa aka ɗebe wannan kufi na sama idan ba wata bukata aka ɗebe to shafar da aka yi ta lalace to shi ne ce fa'in na zahu idan ya ɗebe na sama ba da matsihi bayan ya shafa a kai to ba dara ya yi sauri ila maskil asfali ga shafan kufi na ƙasa sai shafa kufi na ƙasa ya kammala alwallar kenan fa'in na za'ahu idan ya ɗebe kufi na ƙasan kuma ba dara ila gasar rijilai ya yi maza ya wanke ƙafafunsa ya zan alwallar ta kammala nan take ba tare da sanya jinkiri ba kamar lokacin ne ya fara alwallar kenan zai alwala kuma daga cikin farillan alwala shine ayi alwala bai ɗai ba tare da sa jinkiri tsakanin wata gaba da wata gaba ba to idan matsala ta faru ga kafa ha aka ɗebe hufin to ayi maza maza a wanke kafan nan take fa in akhraja idahuma idan ya ɗebe ɗayan kufi guda biyu da ke cikin kafafunsa biyu au aktara qadamihi ko ya fidda mafi yawan kafarsa a cikin huffin ila saqil huffi har aka kai ga ƙwarin huffin ya zuware eh, huffin zai fitar a wurin yatsunsa har yatsun sun kawo daidai ƙwarin eh, huffin da ya sa to na za'ahuma ya ɗebe sunan take wa gasala ya wanke kafafu idan mafi yawan kafafun shi sun hita cikin kufin to ya ɗebe kufin gaba ɗai sannan sai ya shafa sai ya wanke kafafun haka ne ma idan socks ne ke saye da shi alhalin ya shafa a kan socks ɗin to sai mance sai ya zo ya ɗebe socks ɗin har ya ɗebe yawancin kafa sun hito ta hito ga hili tukunna sai ya tuna sai ya maza ya ɗebe eh, safon maza maza sai wanke kafa wal afdalu mai littafin ya ce abin da yake masku a'alal qadami wa asfalihi in aka zorin shafa to a shafa saman kafa da kuma kasan kafa baki daya kamar ne muku bayani malikiya cewa suka yi shafan sama da kasa ake ga kawa idan za a shafa idan ga kafa to haka ake kama shafan sai a shafa a yi sama haka ko kuma mai risala ce a fara da nan sama sai a shafa a yi ƙasa don akwai wani abu kaga sai a ɗebe shi a yi kyau in haka zo kafa hagu kuma haka nan kuma za a yi shafan wato yana nufin za a shafa ne sama da kuma ƙasa ba a shafawa sama kadai a bar kasa ko a shafa kasa kadai a bar sama to amma abin da ya inganta a sunan mazu sallallahu alaihi wasallam shine shafan a'al al kawai kamar yadda inganta hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace law kana in ji Ali ibn Abi Talib yace law kana ad-din bil ra'yi لكان أسفل الخف أولى من بالمسح من أعلاه عند الدين ده رأي أكيه to da abin kasar kofi ya fi a ce a shafa bisa ga saman kofi amma wadda ƙadar aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir kofaihi na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafan saman kofin guda biyu bai shafan kasar kofin da saboda haka abin da inganta kenan shafar sama kufin kawai ba tare da an shafi inda ake takawa ga ƙasa ba to fa ina tasara ala alahu idan shi mai shafa sai ya takaita ya tsaya kawai ya shafa sama ga kufin bai shafa ƙasa ba shi ne ce a ku. ya ishe shi kawai hmm. ya ce amma bila dukkan ta asibiti, saɓanin sun kuye idan ƙasa ɗaya shafa bai shafa sama kufin ba to wannan shafan da ya bata ita an da ku da abin da ya inganta shi ne shafan sama ba shafan ƙasa ba sawa to daga nan an gama shafa a ta kufi sai faslun fita yammun har yanzu ne muna cikin al-tahara taimama yantaqilu ila tayammum safaran aw khadaran li adam al ma'i mai littafin bai mana bayanin menene taimama ba sai fara da sharaɗin taimama wani dalili zai sa a yi taimama to taimama tsaharatun turabiyyatun tsaharatun turabiyya tsarki ne da ake yi da turɗa ko kuma me za a iya fassara ga ce turab wadda kila an keɓe to amma duk abin da aka samu a saman ƙasa abin nan za a yi a amfani da shi tashmalu ala wajhi ala masil alwajhi wal kaffai bi darbatin wahida a bugu guda ga ƙasa a shafa fuska a shafa hannu zuwa wuya hannu kawai shi ke na an gama taimama to wani dalili ke sa a yi taimama shine mai littafin ke yantaqilu shi mai alwalla ko mai sallah zai cira ta daga alwalla ila yammum zuwa ga taimama safaran aw a hanyar tafiya ko kuma a zaman gida li adamil ma'i saboda rashin ruwa rashin ruwa ya kasu eh, kashi biyu sai ce li adamil ma'i haƙiƙatan kenan saboda rashin ruwa gaba ɗaya babu ruwa shine ce au ta'azzur isti'malihi ko kuma ga ruwan amma bai yiwuwa a yi amfani da ruwa saboda haka a wurin alwalla kaman babu ruwan kenan alfaqdu alhissi walfaqdu alma'nawi kenan alfaqdu alhissi shine babu ruwan gaba ɗaya babu alfaqdul ma'anawi kuma ga ruwa ma ba ya amfani da ruwa saboda ka alfaqdu alma'anawi kin ko al'admu alma'anawi to saboda me ba ya ai amfani da ruwan sai ce le maradin saboda rashin lafiya to rashin lafiya zai bayani nan gaba aw khawfi ziyadatihi ko rashin lafiyar eh, to nan ya ce limaradin au khawfi ziyadatihi kenan akwai rashin lafiya kenan idan aka yi amfani da ruwa ana gudun rashin lafiya ya karu anan ma ba za a amfani da ruwan au ta akhuru burqihi ko jinkirin warkewa ga mai kurji in yi amfani da ruwa ruwan nan suka taba kurjin to zai yi jinkirin warkewa au hudusihi ko ko ana gudun faruwar rashin lafiya babu rashin lafiya amma idan aka yi amfani da ruwa yana yiwuwa rashin lafiyan ya samu to nan ma ba za a yi alwallan ba ba za a yi alwalla da ruwa ba au suqutu udwin ko kuma ma yankewan wata gaba ana gudu idan aka yi amfani da ruwa gaban na iya yankewa li shiddatil bard saboda tsananin sanyi aw adami munawilin ko kuma rashin wanda zai miko mai ruwa marshi lafiya ne yana kwance ga ruwa kusa amma bai iya rarrafa ma ya je ɗebo ruwan ya alwala inda ga wanda zai miko mai ruwa to da zai alwala ne to rashin wanda zai miko mai ruwa na sa ya taimama yi sallah idan ga lokacin sallah zai wuce au alatin ko rashin abin dumaman ruwa zai iya alwala da ruwa mai dumi-dumi amma da ruwan sanyin ne bai iya to bai da abin da zai ɗumama ruwa saboda haka sai ya bar ruwan sanyi ya amuriya taimama au khawfi atashin ko don gudun kishin ruwa yana dauke da ruwa amma in ya ce ya alwala da ruwan nan gaba fatashin ruwa zai dame shi yaya zai yi sai ya bar ruwan shi don ya sha in ya so sai ya taimama shi ne ce akashin nan mutawakka'in wanda ake sa ran faruwan shi nan gaba walau ala ghairihi ko da kishin ruwan nan ga wani ne ba gare shi shi da ke da ruwan ba shi da ke da ruwan zai iya jurewa ha aka yadda za a samu ruwa da ya alwala da ruwan ga ya sallah amma yana tare da wani wanda shi bai da ruwa in ya shanye ruwan to me shi na iya shiga cikin matsala ko kuma yana tare da dabba ko da kare ne Wanda shari'a ta yadda a aji ya san ya shanye ruwan nan dabban nan na shiga cikin matsala to ya bar ruwan nan don wannan dabban ta sha shi ya alwala ya ce mama ya yi sallah wannan waje da kudu waktin inda a ce gashi ya samu ruwa da zai alwala a cikin lokaci walau ta shagala bisti imalihi amma da a ce ya tsaya yin alwallan nan laƙar da waktu yiwu, to lokaci na larurin sallah zai hita kamin ya gama alwallan lokacin larurin sallah ya hita to ya zai yi ga ruwan ya samu amma ina ce ya bar ruwan ne ya taimama zai iya samu raka a ɗaya cikin wannan lokacin in ya so saura sai ya yi bayan wucewar lokaci garuri kaga da ya zai samu sallah a cikin lokaci kenan to fa mazhabul mazhabar malaman yamma na ce al Eh, yana nufin daga saudiya da kasar saudiya akwai kasashen yamma na ɗaliban imamu malik akwai kuma kasashen kuma al-masharika waɗanda ke gabas so nan kasashen yamma daga su abin nan misra algeria tunisia morocco da mauritania to su ake ce ma biladul maghrib su ne al-maghariba ɗaliban imam malik da suka yi karatu gare shi daga nan yammacin ƙasar saudiya to su mazhabar su ra'ayin da suka ɗauka daga cikin ra'ayi wannan mazhaba shine luzumuhu wato wajibi ne ya alwallan ba da ya samu ruwan ba to wajibi ne ya alwallan ko da lokacin da rurin sallar kuwa zai zai fita an ji mazhabar su gon wa mazhabar iraqiyyin mazhaban su kuwa malaman iraq daga cikin eh, binan ɗaliban imam malik da abokan karatunsa su ne almasharika ne na waɗanda a gabas ga saudiya su kwace suka yi tayammamu ya bar ruwan ya yi don kulawa da mai yin sallah cikin lokaci ya fi kulawa da yin alwallah don alwallah na da makwahi ko madadin alwala taimama amma kubcewan sallah fa daga cikin lokaci bai da madadi saboda haka a kula da yin sallan cikin lokaci fiye da tsayawa yin alwallar da wanda ya alwalla da wanda ya taimama duk sallolinsu karɓaɓɓu ne to saboda haka su suka ɗauki wannan mazhabar cewa ya bar ruwa eh, in ya so ya yi taimama don samun sallah a cikin lokaci amma in ya san ko da taimama zai yi ko alwallar zai yi duk zai rasa sallah cikin lokaci eh, a daruri mako to lokacin babu amfani cewa ya taimaman kenan nan sai ya alwallar tun da da ya tsaya yi ko alwallar zai yi duk dai kan ya gama lokacin daruri ya fushi da da haka sai ya taimaman alwallar tun daga ruwa amma idan zai taimama ya samu sallah cikin lokaci amma in alwallar zai ba zai samu sallah cikin lokaci ba to ya yi taimama don samun alwallar sallah a cikin lokaci wa hakahu al-abhari al-abhari ya hakaita wannan ra'ayin na cewa ya tayammam ya yi taimama mazhabar iraqiyyi na kenan ko cewa riwayatar wato riwaya din ga imam malik rahimahullah a cikin mudawwana kenan to wa ya bi anwa'i wajhil ardi kuma shi mai taimama zai taimama ne da duk Eh, nau'o'in abinda ya bayyana a fuskar ƙasa anwa'i wajhil ard duk abinda ya bayyana a fiskar ƙasa kamar yadda mai izziya ya ce wasu'idu kullu ma sa'ida ala wajhil ard Allah ce fatayammamu sa'idan bai ce turaban ba bai ce kuma eh, wani nau'i na abin nan ƙasa ko hajar ko makamantansu ba sai ce fata yammamu sa'idan ku yi taimama da bagiri bagiri wuri tsayiban mai tsarki hmm, sa'idan tsayiban wuri mai tsarki wannan wurin da za ka yi taimama duk abin da ya bayyana a fiskar ƙasa to da shi za ka yi taimama wannan allah ya halicci wannan abin ya ajiye a wurin to shi ne ake ce ma asa'idu saidu ma sa'ida ala wajen abd duk abin da ya taso ga fuskar kasa to za a yi taimama da shi yace hatta sal ko abin na har kara Yan kankara ne wurin falalin duci ne sumul sumul duk akai za a yi taimama wal ma'adin da kuma magina in ya kasance maginan zinari ne maginan azurfa maginan jan farar ƙasa duk abin da ake gina a wurin maginar kanwa maginar eh, abin da gishiri da duk abin da ake gina a wannan wurin wanda ke da ɗanɗano a ce inda cikin ruwa ne suka zuba da ruwan ya tashi daga zama mai tsarki to in dai haka nan nan ƙasan wurin ne to za a fi mace kamar yadda aka ba da dama idan ruwa suka ɓuɓɓugo wurin da ke da yabin ƙasar kanwa ko gishiri ko farar wuta ko turaren mini ne ruwan suka yi warin wannan kasan ko kuma ɗanɗanon wannan kasan duk ba su ɗauke mai tsarki ko to haka ma ƙasar da za a yi taimama da ita matuƙar wannan ƙasan ce shimfiɗe a wannan wurin to ko kanwa ce ko gishiri ko abin da wacce irin ƙasa ce to da wannan ƙasar za a yi taimama malam ta taƙayyar an asliha matukar kasan ta canza daga asalin yadda Allah halicce ta ba idan aikin ɗan adam ya canza kasan daga yadda Allah halicce ta to ba za a yi taimama ma kai ba wa zamul al'adima a tsalabu neman ruwa na lizimtan wanda ya rasa ruwa da sallar az ya rasa ruwa to idan la'asar ta yi kusa shi je biɗi ruwa sai bai samu ba tukunna ku yi taimama malam ya tayakkanin adama matukar dai bai tabbatar da cewa bai tabbatar da rashi ba idan ya yi tsini cewa babu to ba sai ya wahar da kan shi zuwa bida ba au ya kun alama safatin ko ko ruwan na nesa ta shukku ala mislihi ta hiya wurin ruwan na zamowa wahala ga irin shi yana da rashin lahiya wadda bai iya tafiya nesa haɗin da ruwan suke je ɗaibin ruwa to nan ma kamar babu ruwan kenan au ya kafu talafa nafsin ko ya san cewa akwai ruwa amma in ya ce je wurin ruwan nan ko dai namun daji ne ke wurin za su halaka shi ko kuma 'yan hashi da makami ne ko bandit ne ke wurin da makamantarsu za su halaka shi to nan sai ya taimama ya sallarsa au malin ko kuma talafar dukiya makiyayi ne ya san cewa idan ya kora bisashen shi ya ce je wurin ruwan nan akwai yan bandit nan za su amshe mai abin nan dukiya ya tabbata shi ba za su yi mai koyi ba amma dai ba su barin dukiyar. to duk da dukiyar za su taba to bai halatta ya kyale ba ya ta ka gyara hitilarsa duk da dukiyar shi za su taba to bai halatta a ce ya kyale eh, haka nan ya sakacin da eh, za su an shi mai dukiya ba <clears throat> wa ya ɗulubuhu almusafiru min rufatihi to matafi zai nemi ruwa idan bai da a cikin jama'ar da yake tare da su sai tambaya wanda ke da ruwa in akwai wanda ke da wanda za a yan mai ya alwallah sai a yan mai wa yalzamu shira'uhu kuma lazim ne dole ne sai ruwan da za a yi alwala da su bima la yujhifu malihi yanda kuma ba zai halaka mai dukiya ba matafiyi ne ya ɗauki kuɗi ya sai ruwan da zai alwala naira goma sai fiyo wata leda guda kai alwala in ka san cewa sayan ruwan nan da kake yi guzurinka ba zai taɓi guzurinka ba in ka san cewa zai tafi guzurinka kuma guzurin na rayuwar tahiyanka kenan to ka bar kudinka kai bin na teban ba kai sannan an wa qabuluhu kuma wajib ne karban abin nan kudi abin nan karban ruwa wani ya ci taimaka ma ya ce to wane ga ruwa kai alwala da su to wajibi ne ka karba amma la qabulu sabanihi banda karban kudin sayan ruwan wanda zai ba ku kudi kyauta gashi wani sayan ruwa kai alwala to ba dole ne ka karbi kudin ba amma in ruwa ya baka dole ne ka karba hasashen da fuka ha'u suka yi a wannan wuri cewa duk wanda ya baka kuɗi akwai yiwuwa wata ran yi maka guri ya ce rannan wurin tafiya saboda mako ka ƙihid da kuɗi ka sayi ruwa ni na ba ka kuɗin sayi ruwa fiye watan da za ka yi alwallah da saboda mako alhalin ko bai sanin da ke ciki amma ruwan ne ya ɗauko ya baka abu ne mai wuya ya maka goli cewa ya baka ruwa don ruwa ba su kai can ba amma kuɗi sun ka aigori gori gori saboda zuko to abinda fuka hawa suka hanga ke amma an kasan shi wanda ya ba hawa kuɗin zai cikin wannan layin to yi wajib ne ka karɓi kuɗin da za ka sai ruwa kai alwalla hmm? sannan abin la'akari a nan idan yi ma gori ibada kana nan ko ba tunan gorin da zai ma zai taɓi ka da kai da ruwan da ka sai zai taɓi ka, sai dai shi gorin zai taɓi alherin da yi ko saboda kai an shi kudin ka sai ruwa kai yi alwalla shi ko in yi gori shi ya canya alheri ko kuwa cewa na san ciyawa ne kudin ga da zai bani zai bani ne don wata rage mini gori a kansu to wannan kar ya hana ka amsan kuɗin nan ka sai ruwa kai ibada amsa ka sai kai ibadarka kuma har in ka san cewa mai haka nan ne to da zato gare shi ka kyautar zato gare shi na cewa ai abu ne mai wuyawa ne a ce duk da na san dai gori na cikin halaye da ɗabi'u ne amma da wuya a ce ba na kuɗi in sai ruwa ya alwala kuma ke yi min gori sai kyautata mai zato sai ka anshi kudin ka ruwa kai in kuma ka sai kai alwalan ko da yayi gori alkhairin da ya samu na kudin da ya ba ka ruwa to shi ya canja alkhairi ne ka ba ruwanka ko kuwa saboda haka da ruwa aka baka da kudin sai ruwa aka baka to dole ne ka ansa matukar baka da kuma in baka sai ruwan ba taimama za ka yi to Allah ba ka hanyar da za ka kauce mai yin taimama wajibi ne ka karba daɗa ruwan ne ko kuma abin sai ruwa ta wa akmaluhu shi ne ce mafi cikan taimama da zarabatai ne bugun kasa biyu za a yi a buga kasa a shafa ga fiska sannan a buga kasa a shafa ga hannu zuwa gwiwa hannu malikiya ke ba wuyan hannu ba gwiwa hannu hmm? kama in zai ambata nan ga shi ne ce mai akmal ya ce ko so kenan wanda ya buga so guda shi abin nan bugu ne bai zan kamil ba su to shi ko ya bi sunna shi an bugu ne kuma ya zama kamil hmm, wanda ya biyu shi an ba kamil ba ko kuwa wanda ya suna an ce shi ba shi ba shi ya kamil ba eh ngana nufin mazabar malikiya to mun ji mazabar malikiya wanda ya bugu guda da ya abdarbul kamil ba ya yi dai abdarbul hmm amma a sunna ka wanda ya bugu guda shi ne abdarbul kamil kuma al hmm da bugu guda ake yi wa ya ummu wajhahu kuma zai game duk gaba da sa da shafa daga matsarar gashin al'ada ko eh, zuwa abin nan ƙarshen haɓa eh, zuwa ƙarshen haɓa sannan daga kunnen hagu kuma zuwa kunnen dama to nan ne wannan da'irar za a shafa kuma wurin shafa sauƙi gare shi ba dole ne sai ko ina da ko ina ta tabbatar da duk wata fuskar su ko ina ta taɓa ƙashawa ba kamar yadda a ce ruwa dole sai sun zama ko ina da ko ina ko to shafa na da sauki madiba wurin shafa ga kafa ma ba a shafan kafa sai dai sama <laughs> ko kuwa to idan ya kasance haka ne wurin shafan fiskan ma ba dole ne sai a ce ka tabbatar da ko ina da ko ina abin na hannunka ya taba wurin shafa ba wa yura'i alwatarata shine cewa zai kiyaye da gora hanci idan ya zo wurin shafa ya tabbatar da cewa gora hanci ne ya shafa ina da ina wahi jajal aine ne da kuma kwarfin idanu eh, wani idanu ne na da zurgi ko wato duk gaba da wasu ya shigar da hannu duk ya shafe wurin wa mawzi an fakati da kuma wani hana karya in lam yakun alai sha'ari idan babu gashi wani duk gaba da sai wasu ya bi da hannu ne wurin ya shafe ya shafa wa yadaihi ila al-mirfaqain ko nahim yace da kuma shafa hannuwa bayan ya gama shafar fiska idan ya bugu guda bugun da ake cewa ba dole ne sai mutum ya tsarabta kasa ba ba eh <laughs> a ce bugu ai bai buga ba taba ɗai yayi iya ka ka tafi kasa ɗai shi kenan eh ka buga ba sai ka ƙarfi kasa ra eh to in ka ɗauko in akwai abin da ya lake ga hannun kahinka in ka je shafa ga fuska zai cutar da kai to sai kaɗe hmm? idan kakkaɓe na da sai ka shafa shafa guda ya isa sannan ka zo ga abin nan tahunan ka shafa zuwa nan bayan ko da ciki nan kuma ka shafa baya sannan ka tsefe yatsun dama sannan kuma ka tsefe yatsun hagu khala shi kenan ka gama kenan cikin sauki yayin ba a ko minti guda ko kuwa to amma cayi haka da shafin malikiya ba a bude yatsu haka sai dai a tankwahe su haka sannan sai a jimke su da hannun hagu sannan sai a shafa an gani ko gaba da hannun kusan zame hannun ko to sai a tafi da shi haka har zuwa waya hannu zuwa gwiwa hannu na kai gwiwa hannu sai a juyo hannun kuma da ciki ba an shafa baya ba sai a juyo da ciki dama wuri kaɗan ne abba a shafa sai a zo a shafa sannan kuma a tankwahi hannun hagu shi ko haka nan a shaho shi shi kuwa ne za a babban farce da wanga ya ta tsakiya aka sa eh, abinan zira'i tsakiya a shafa a shafa haka nan har zuwa ƙarshe sannan sai a biyo da su ta ciki kuma a babban farce duk saman babban farce eh nan shafa sannan sai a tsefe hannun dama sannan kuma a tsefe hannun hagu eh wasu na cewa ka saki hannuwan duk ka saki hannuwan taimakon ta ce ba ta ce. ko duk da wannan tatsuniya ce ko cikin littafin ya babu shi rubuce amma dai haka wasu ka cewa ba a sake hannu da an sai an yi wurin ikama aka sake hannu da dukkan kama ta yamma ka sake hannu shi ke da ta yi mata ta yadda to an ji abin nan ne taimama ta sunna ne zuwa ga wuyan hannu ɗaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam karantar da ammar ibn yasir radiyallahu anhu me yace wa mawdi al wa yadahi ila al mirfaqain yace ko wani al malikiya kenan al mansus yace ga abinda aka nasanci aka rubuta cikin mudawwana kenan bin naz'i yanzi'u khatamahu zai ɗebe zobe idan akwai zobe ga yatsa to sai an ɗebe zobe don wurin shafa abin nan zoben zai tare abin da shafar da za a yi duk da ba dole ne a zama ko ina da shafa ba amma dai akwai zobe to ɗebe zobe ake yi sannan sai a yi shafa <clears throat> wai khalilu asabi'ahu kuma zai ya sun hannuwa wa ajazahu ibn al-qasim ila qu'aini ko amma shi ibn al-qasim ya ce taimakon ma ai ta yi ko ga wuyan hannu ka tsaya hmm? taimakon ka ta yi ba sai ka kai gwiwa hannu ba yanwi an jiya ko Eh, to an tsaya ga sunan kenan dama ga sunna ake son a tsaya ba ga abin da mazhaba ta karara ba malikiya ta karara ba Yan eh, yanwi bihi istibata sala wace niyya zai lokacin da zai taimama mama sai ka ce nawaitu tayammuma istibata sala ai ba zan kace istibata sala yi mun kawai shikenan in za ka yi alwallah sai ka ce istibata sala eh iya ka kace ce kawai na wajib tayammum ka kudurta cikin zuciyarka ba hurtawa za ka yi ba. la rafa alhadasi gobe za ka ce na wai to rafa alhadasi ba saboda me zuwa malikiya suna ganin cewa ne an na tayammama la rafa alhadasi haka mai izi ya ce ko wai don tayammama ba ta ɗauki hadasi kenan ko da kai taimaman kenan hadasinka na nan da hadasinka za ka yi canza ba ka yi tsarki ba ke ko kuwa kuma an ce a tayammumu ɗaharatun turabiyya sai na magana ɗahara wannan wurin tun na ce hadisin kanana eh wata hanya ce da shari'a ta biyo maka don a ɗauke maka hadafinka mu'akkat ɗaukewa mu'akkat ɗaukewa na ɗan lokaci saboda haka lokacin da ka yi taimama Allah su subhanahu wata ala ɗauke maka hadafin da ke tare da ka. amma ɗauke wannan mu'akkat zuwa lokacin da za ka samu ruwa an yadda ko to an ɗauke maka wannan abin na hadasi sannan eh, shi ne ce al'asgar wal akbar ba za ka ce na wata raf al-hadasi al'asgar wal akbar ko kuma ce al'asgar wal akbar sawa'un ƙaramin hadasi da babban hadasi wai duk daidai na a teba ma babu babbanci ga wanda hitsari ya yi dalilin karewa alwallon shi ke nan to zai zo ya alwalla babu ruwa saboda haka taimama zai yi da wanda ke da janaba zai yi taimama duk ba su da bambanci taimama su ba wa bambanci to yi wala ƙabla da kolin wakti kuma taimama ba ta yiwuwa ba a yin ta gabanin shigar lokaci don saboda ibada za a yi to lokacin ibada bai yi ba saboda me za ka yi mama saboda haka sai ka jira lokacin ibada yayi to lokacin ne ka bi ruwa baka samu ba ga lokaci yayi to sai kai sai mama kai sallah dan ko ka sai taimaman kana gamawa kenan ka samu ruwa to sai mama ka tawarwar hmm um ولا يجزو قبل دخول وقت الصلاة يتيمم اليائس أوله والراجي أوله والراجي آخره والمتردد وسطه domin jiyan ya karkasa mutane masu yin taimama dangane da rashin alwallah rashin ruwa alwallah al-ya'is wanda yanke ƙauna, cewa gaba ɗaya babu ruwa ya tabbata babu to shi tun farkon lokaci yayi taimama ya sallar shi warraji wanda ke kaunan ya samu ruwan fa ya san cewa can gaba akwai ruwa eh saboda haka zai iya kaiwa wurin ruwa a cikin lokaci to shi yace sai jinkirta sallar shi akhirahu ha akai karshen lokacin sallah karshen muhtari na lokacin sallah wal mutaraddidu shi ko mai taraddudi fa akwai ruwa ko babu ruwa bai da tabbas saboda haka yana taraddudi kenan ko ko kuwa akwai ruwan amma zai kai wurin ruwan nan cikin lokaci ko ba zai kai cikin lokaci ba yana taraddudi akan hakan saboda haka taraddudin ya kasu kashi biyu at-taraddud eh, fil wujudi wa adami taraddudi ga samun ruwan ko ga rashin samun ruwan sannan at-taraddud fi wusuli ila al-ma aw la in eh, fil waqt yana taraddudi zai isa wurin ruwan cikin lokaci ko ba zai isa cikin lokaci ba to shi ya zai yace wasa dafu sai ya taimama tsakiyar lokacin muktari na sallah sai ya sallarsa ka fahimta ko eh waɗannan kashe-kashen da rabe-raben duk gaba ɗai ba su taso ba abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu da ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amal afdal ce mai as-salatu fi awwal waqtiha ko kuma al-waqtiha ko ala waqtiha ko alfaz daban-daban sallah a farkon lokaci ko sallah daidai lokaci ko to saboda haka da wanda ke da tabbacin zai isa wurin ruwan da wanda ke mina bai isa cikin ruwan shi sallah farkon lokaci da an ce farkon lokaci ya isa babu ruwan a sannan to yi taimama kai sallanka da ka yi taimama ka yi sallanka a wannan lokaci shi ke to sai ya ce wa wujudin ma'i ƙablar shuru'i ya ha yi samun ruwa gabanin fara sallah ka yi tabbata babu ruwa sai kai alwatte mama kahin ka fara sallah sai ka samu ruwa to mama ta lalace wafi asna'iha idan kana cikin sallan ne aka samu ruwa fa au ba'da al-farad minha ko kuma bayan ma ka gama sallan to ko aka samu ruwa la talzamhu i'adatun ba dole ne mai da sallan ba ya bi dokar da aka shata mai babu ruwa lokacin sallah yayi yayi taimama to shikenan sa karbabba ce illa man nasiyahu fi rahlihi face sai wanda mance ruwan yayi a cikin kayan shi yana da ruwa a cikin kansa amma sai mance da ruwa yana cikin sallah sai ya tuna sai yanke sallah taimama shi ta lalace ko kuma sai da ya gama tukunna yana gama wa tukunna sai ya tuna idan lokacin sallan bai wuce ba to ya mai da sallan an fahimta ku tsayi wala ya jima'u bi tayammumin wahidin bi khilafin nawafili fi fawrin a mazabar malikiya wanda ya taimama ba zai hada sallan farillai guda biyu ba yayi magariba kuma da wannan taimama kuma ya isha'i a'a an fahimta ku? tau bai lafin na wafila banda sallan nafila ko nafila ma fi faurin nan taki kana sallame sallan farilla kana tashi kana tsoron nafila hmm? <coughs> to nan abin tambaya taimama ba makwai abin nan alwalla take ba to alwalla ba a salloli da yawa da ita to saboda me za a hana taimama za a hana a yi taimama da safarin na sallah biyu ko fiye da haka kenan taimama ba ta zama makwahin farilla makwahin alwalla kenan gwagwa hmm? an ji cewa da an samu ruwa shi kenan taimama ta lalace ko to ba samu mu. saboda haka duk lokacin da kai taimama ga sallan magariba taimaman ka na nan matukan ba kai abin da zai kare alwala ba har lokacin da za ka yi sallar isha'i tun da ka tabbatar da cewa babu ruwan ko ina kaya baka samu ruwan ba inda baka san wuri ba ne a ce to yi taimama ko iya eh yi magariba to shiga ta hibida in ka ta hibida ruwan in ka samu to in baka samu bankan dawo sai ka yi sallar da taimaman to ka tabbatar da babu ruwan saboda haka kayan taimama ga sallar isha magariba da wanda ya arwalla da ruwa ga sallar magariba mai bambancin ku duk ɗaya kuke ga shari'a saboda haka yadda bai yi shi mai arwalla bai yi abin da arwallarsa za ta kare ba arwallarsa na nan kai ma taimaman da kai taka tana nan matuƙan ba kai abin da zai kare taimama taimaman ba har lokacin da za a zo a yi sallar isha ibn taymiyyah rahimahullah bayanin da yake na cikin majmu'ul fatawa hmm tayyib shi shine suka ce au tabi'atin lil fardh ko kuma nafilar da zaka yi biye da sallan farilla ya kasance kana gama sallan farilla sai ka aza abin nan sallan nafila ke za suka ce wanda zai shafa'i da wutiri da ya gama sallan isha'i to kashi tsaya jiki. sai tashi shafa'i da uku inda taimama ne ya sallar wa fil ita ƙaunani sau da suka ce idan salloli ne fawa'id yake rankawa ana bi ne salloli biyu ko uku ya zo yana ranka kuma da taimama zai ranka saboda da ya sallame wa ga sallar tashi zai kuma yi kama ya shiga wata ko to shi ne suka yi sabani magana biyu wasu su ce to zai iya koda da nafilar da taimama guda ne wasu kuma su ce a'a da ya riga sallame sallar farko shi ke wadda ta biyu da zai yi in yi ta da wannan taimama to babu ta in yi wata ta uku kuma to babu ta haka nan duk waɗanda zai yi ta farkon nan kawai ita ce kenan taimama kenan ba ta yi tsaya makwahin arwalla ba kenan wa man adima al-ma'a saida wanda ya rasa ruwa kuma ya rasa wurin da zai yi taimama hatta kharaja al-waqtu ad-daruri har lokacin laruri ya wuce me hukuncin fal mansusu abinda aka samu rubuce ko ga imamu malik kenan suqutuha cewa to sallar ta ba zai yi ta ba wani alƙasim wani ibn alƙasim shi ko ibn alƙasim ya ce yi salli wa ya ƙazi zai yi sallar hmm? wa ya ƙazi kuma zai ranka a'a zai yi sallar ya yi sallar ba da alwalla ba ba da taimama ga lokacin sallah zai wuce bai samu ruwan alwalla ba kuma babu wurin ma da za a yi taimama to ya yi sallah haka nan babu alwallan babu taimama in ya samu ruwan ko wurin taimama ya yi taimama ya ranka sallar ko ya alwala ya ranka sallar an da ko saɓani abin da malik ya ce kenan ko la yi salli wa la ya kan ra'ayin malik ke. sai almajirin ibn qasim ya saba mai Ya yace yusalli fil waqti biduni wudu'in wala tayammum thumma yaqdi aidan afaftuko <laughs> wa qala ashhabu ma la ya yace la yaqdi yusalli kenan wala yaqdi zai yi sallah a cikin lokacin babu alwala babu taimama wala yaqdi kuma ba zai ranka ba saboda me za a ce shi sallah kuma ya yi kuma a ce kuma rankawa kuma a'a <laughs> na a bari mana duk sanda ya samu jiranta ko kuwa an wahal da shi ce shi kuma a shi aikin banza eh wa qala asbagu mala asbag ibn faraj ce la salli hatta yajida ahaduhuma ba zai salla ba sai ya samu kodin ruwan ko wurin teban in ya so sai ya ranka abin ta ko shi kuwa tsakanin asbabu da ashabu ke nan ko to can kuwa tsakanin malik da ibn lukasun yan bayan da ko shi ne wani mawaki ya kawo baiti biyu ya ce wa mallam ya jid ma'an wala mutayammaman fa arba'atul aqwali yahkina mazhaban yusalli wa yaqdi aqsa ma qala malik wa asbabu yaqdi Wal'ada ada'a li ashhaba wa man lam yajid ma'a wanda bai samu ruwa ba wala mutayammaman bai samu ma wurin da zai taimama ba to an haka yato kaululuka guda hudu a mazhabar malikiya yusalli wa yaqbi ra'ayi ibn qasim ke cewa ya salla a cikin lokacin babu arwalla babu taimama kuma in ya samu ruwa ko wurin taimama ya ranka wannan sallar an fahimta aksa ma kala malik saɓanin hukuncin da imamu malik ya ta yi a kai cewa ba zai yi sallar ba kuma ba zai ranka ba an fahimta ko wa asbabu shi ku asbab ibn al-faraj ya ce yankabi ba zai yi sallar ba sai dai shi ranka wal'ada'a li ashaba al-ashhab yace yusalli ada'an biduni tayammumin wala wudu ko kuma ba zai ranka ba wannan ra'ayi na ashab shi ya dace da aikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam su usaid ibn hudayr a lokacin da sarkan na aisha ta tsinke ta kwaɗi za a yakin badal mustalik ashe inda sarkar ta kwaɗi nan ta lalaba kuma ta gaba ba sarkar ta ko da za a gurfanar da raƙumin da take sama gare sai bisa sarkar ina za a ga sarkar zama a gani ta waɗa ma na bito sarkar ta fata ɓace ya ce babban magana eh ai ba magana tafiya sai an gano sarkar da an ka tsaya nan duk aka tsaye da jama'a ku ce a ce bido sarka annabi ce na usai dimin kuzuwar ya ce gani ya ce tu da kai da wani da wani da wani da wani maza ku bi hanya ku te ku dibo ba mu daga sai ku gano sarkar suka bi hanya suka ce wurin bidan sarka manzo sallallahu alaihi wasallam shi da jama'a suka tsaya nan su sun te ga lokacin sallah yi ba su da ruwan da za su yi alwallacin sannan kuma ba a saukar da ayat taimama ba lokacin sai suka yi sallar su haka nan babu alwala babu taimama don ba a san ma taimama ba lokacin ko da suka dawo kahin su dawo an sauko ma annabi sallallahu alaihi wasallam ayat taimama da shi da sahabbansa da annansu sun yi taimaka su yi sallah su ko da kada suka dawo sun yi sallar su tuccen annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa su karanta sallar su na fahimta ko ba sun yi sallar ba lokacin da suka yi sallar karɓaɓɓa ce ko ba karɓaɓɓa ba to sama da mai kuma za su ranka haka na annabi sallallahu alaihi wasallam kyale su bai sa su kai ranku ba saboda ka ra'ayin abin na ashab ko mai ada a kenan ko ya ce kawai za su yi sallar cikin lokaci amma kuma za su ranka ba wannan shi ya dace da aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa A hannu at-taqririya kenan ko ne to inda za mu dasa aya kenan ga wannan karatu abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki ya ba mu ikon bin dokokin da yake shata muna malaman da suka rubuta waɗannan littafin Allah ka saka musu da alkhairi wayanda suka kawo muna nesa kusa ko kuma Allah ka ba mu iko aikata abin da zai zama alkhairi gare mu ga waɗanda masu biyo mu kuma na baya za su ci amfaninsa sa subhanakallahu shada wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk me tambaya yi in na gama karatu ban so amin tambaya ايه بسم الله كم ساعه بيان ولا في ماما نعم. إيه؟ في ماما ايه عند في وان في ماما لم وعند أكا أرولا دولنا يصلى لنا تصوى بده مجيدي تتعب هذا أكيد ولا سيأينا ها؟ ما دولة سيأينا بقى an yi wurin daidai da a tsaya na a yi sallah shi kenan kamar wanda zai tsaye ma cikin masallaci sai ɗebo ƙasarsa cikin kyalle ya shigo da shi ne buɗe da sahu ya tsaya na ya ya tayo mama kaga shi nan zai yi sallan ko shi nan da ya gama ci gaba da sallan shi nan amma wanda ya salla tayo mama nan waje haka ko wajen masallaci da ya gama tayo shi ya shigo masallaci ya salla shi kenan sai a ce dole sai ya salla waje la

wurin ibada babu magana kunya ina akwai inda za ta laba ta yi ma inda ba a ganin ta to in babu dole sai haka nan ta ɗebe niqabin ta ja hijabi ta lulluɓe kanta eh to wa alaikum assalam bai samu inda zai tsaye sallah ba inda wurin da zai taimama dai ko ba maganar sallah ba muka yi to to ai ana sallah cikin jirgin eh ko cikin mota ana sallah in ba tsayawa kai sallar ka cikin motar hmm? ba dai kana da arwallar ka ba ko kuma ya kasance kamin ku isan da za a walla abin nan babu eh, me aka za a ce mai babu ruwa alwallah kuma kai kuma ka da alwallah sai ka sallar ka cikin mota haka ne hmm? ayyuwa eh. da me? kwarai ko ana yi eh wanda ke iya narkewa ko ma ruwa ko eh yana nan daskararre na eh ƙararre ne in ya zan bai narkewa to amma in yana narkewa to a bari ya dan narke a dan tara a alwala eh, eh to wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk